so a wannan babu shakka bambancewa da sakataren jam'iyyar apc na sokoto ta arewa alhaji ahmad rizaza tun ya riga ya iso a wannan wuri mai girma sakatare mu ne ma barkar zuwa akwai kungiyar dattijawa da kofar rini da bazza da kuma kewaye tun sun riga sun iso a wannan wuri ke wannan wuri da wanda na faɗi suna ne da wanda ban faɗi suna ne ba muna ba kowa da kowa barka da zuwa kuma muna fatar Allah shi kama mana shi ba mu nasara shi dare mu da mu yi lahiya mu gama lahiya mai girma zonal director hajiya hadiza muna miki barka da zuwa ke wannan wurin tsaye ana buƙatar don Allah su ba mu haɗin kai a jaye a koma daidai ruwa don Allah don Allah a ba mu haɗin kai jama'a